alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya wani lafiya so kamar yadda za ku ga wannan update din sidira bank ne suka fidda shi uh, wanda sidira bank suka fidda minti 41 da ya wuce yanzu suka ce the sidira bank team is always working hard so kowane lokaci team na sidira bank suna aiki ne tukuru sai suka ce everything is ready to launch sidradex komi da komi sun gama tsatsara su sun shirya shi gaba daya akan si wato a shiga swapping a dex kenan uh, sai suka ce please go check go back to your account saboda haka ka je wajen account naka musamman waɗanda ba a bar fan ɗinsa a sidra ba sai suka ce complete the information update to verify KYC ka je duk wani abubuwa da ya kamata ka yi a cikin account ɗin naka bi ma'ana ka cike information na KYC ka je kai KYC domin ai verify na account naka sai suka ce fill in the correct information sannan komi da komi da zaka gani a tsarin KYC ɗin. ka kasance ka yi filling ɗin shi very correct bi ma'ana wajen front of national ID card ka sa shi daidai wa daida ba ka sa shi daidai photo selfie ka fito da sauransu da ga bayanin na ƙasa sai ce na biyu the required image must be clear not blurred not missing corner so abin da suke magana anan shine abubuwan da ake ta samun damuwa a yanzu wanda idan ka je ka sa hotonka sai ka ji ana ce maka uh, face require image no detected ko kuma image in the front space uh, in the front uh, ah, id not detected so maganar da suke yi idan ka tashi ɗaukar hoton nan na KYC na, na national ID ka ka ɗauke shi very clear eh ka ɗauke shi very clear shi yasa zaka ga ana samun musamman waɗanda national ID ɗinsu hoton jikin national ID card ka san kowanne national ID plastic hoton za ka ga hotonka daga gefe to idan hotonka ya yi duhu sosai so wannan suna shan wahala wajen submitting information musamman yanzu da sigira suka yi objetin ɗin guraren ana samun damuwa sosai so wannan shine komi da komi ka ɗauke shi kiliya kamar yadda suka faɗa suka ce idan har yayi duhu shine blue idan yayi duhu so gaskiya ba za su ba za su accepting ɗin shi ba amma suka ƙara da cewa not missing corner sannan kuma wajen ɗaukar national id card ɗinka ya kasance kada ka yi haidin ɗin irin ƙarshen gefen national id card ɗinka ka san yana da kwana ko kamar yan economist da ake cewa eh, wanda dai za ka ga shi kamar cycle to wajen kwanonin na national id card kada ka yi haidin ko ina ko ina ya fito amma kuma sai kai scrolling ɗin shi kai scrolling ɗin shi yadda ko wacce dai kwana za ta fito shine a takaice sai na uku suka ce take photo of your face according to the instruction ensure enough light clear sannan ka kasance hoton nan da zaka ka ɗauka wanda zaka ka uh, wanda kake riƙe national id card a ɗauke ka front sannan ka juya national id card din kuma a ɗauke ka selfie da back kamar yadda aka saba so suka ƙara cewa ya kasance is very clear yawa. gurin da za a ɗauke ka kasance yana da haske sosai ta yadda in aka ɗauke ka komi na jikin national id card ɗin da kai ɗin za ka fito sosai so wannan shine sai suka ce after completing please follow the email to edit the update if any if any uh -huh. bayan ka tura so za ka jirayi saƙo kenan daga email za a iya maka email kun san idan an saba idan an yi verifying din account din mutum za su yi maka email a email ka cewa your account has been submitted or verified successful idan kuma ka samu matsala za su ce maka your information uh, ko submitting ma kai za su ce maka in kai tura a da za a ce ma you submit your KYC successful idan an yi rejecting za a yi ma email a ce your KYC has rejected za a gaya maka wasu abubuwa da baka yi daidai ba waɗanda za ka gyara so anan shi shine suke magana idan ka samu wani complain na issue ko kuma da wasu abubuwa ne za su yi maka email za ka gani sai aka ce you are a member of sidra bank saboda haka kai member ne na sidra bank idan ka tura KYC kenan ya suka kara da nan ga yana suka ce a ah, sidra dex sidra bank sda sidra forum sidra family and sidra chain bi ma'ana a nan ne kawai za ka iya trusting bi ma'ana kamar nan kaga kamar sidira forums za ka samu information sidira family a uh, channel nasu na twitter da sidira 10 suna da twitter da sidira dex idan ka shiga cikin wato uh, metamask inda za ka je za ka iya requiring din wasu information a kai so wannan shine a takaice alamu dai ya nuna dai sidira bank da shi da fi uh, za a tafi hand in hand kenan uh, insha Allahu kafin sabuwar shekara za a yi sababbin biloniya za a ce koko miloniyas so wannan shi ne dai a takaice Allah ya samu dace shi za ka ga suna ta hannunka mai sanda wannan ya yi yunkuro sidira da ya yi yunkuro kamar zai fito sai ya dan dakata ya dan numfasa tukun kada wato fai ya ga takon shi kenan ko in fai ya dan matso kamar zai fita sai ya tsaya ya ce bari dai in yi numfashi kada su dira ya ga takona so Allah dai ya samu dace Allah ya samu na raye Allah ya kai mu lokacin lafiya wannan shine a takaice sai a dage a je aike wai saboda sidira da fai kowanne yana kan gaba wannan shine magana ta gaskiya